Jama'a alaikum. Idan ana biye da mu a shirye mu da suka gabata, muna magana ne kan albashin watanni kimanin 29 da ma'aikatan kamfanin harhaɗa motocin steya suka ce ba a biya su ba. Inda muka ji bayanai daga bakin shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanin wato Comrade Sani Garba. Manajin darakta na kamfanin steya Sa'idu Ahmed ya mayar da martani kan wannan batu. Yana mai jaddada cewar lallai ma'aikatansu suna bin su bashin albashi na tsawon watanni to amma kuma ya ce akwai kwararan hujjoji na faruwar hakan. Eh to haka ne take mun dan kwan biyu ba biya su ba akwai dalili ba wai ko yi abin da gangan ba ne gama ita yanayin kasuwanci muna da kayayyaki a ƙasa ba mu samu mun sayar da wayannan kayayyakin yadda suka kamata ba hmm. amma duk lokacin da muka sayar da wayannan da dama haka mukan dan kokarta mu kira ma'aikatan mu dan su ga wannan ga wannan kamar cikin january din ai da muka yi wannan ciniki mun ba su na wasu watanni haka ma cikin june da muka yi dan wani ciniki kaɗan an samu dan wani abin ba su an ce su rike wato ita yanayin abin rashin kasuwa ne da ya kamata hatta su ma'aikatan sun sani cewa kamfanin nan yanzu ba ma producing anything virtually activities din at a very low level Eh, kaman wato ba kwa sarrafa komi kenan a yanzu mun riga mun sarrafa muna da kayayyaki a ƙasa mhm. amma da yake yanayin kasuwa din is very tight a yanzu ba ma producing komi amma muna da stock kuna da kayan sayarwa muna da kayayyakin tractoci ina motocin noma muna da su a ƙasa kenan dama shi biyan su ya danganta ne ga irin cinikin da kuka samu ya danganta ne yadda kamfani ta operating aka yi kayayyaki aka saida a biya mhm. tun da wannan kamfanin ba wai tana zama ba ne ana ba ta taimako ko ana ba ta grant eh. duk abin da aka saida ne sai daga ciki ake maintaining kamfani ake biyan albashi mhm. ba kwa zama ne da su don saboda su fahimci ga yanda al'amuran yake several several times muna mitin da da mutanen nan sukan kawo complain a zauna a musu bayani a zauna a musu bayani kai to the extent ma akwai lokacin da abubuwan da suka yi ma ba abun faɗa ba ne a rediyo a ji sai su je su kulle mana gate su je su zargi ma eh, abin nan ah, management staff da sauransu a zo a zauna a musu bayani a green su zo da unions ɗinsu da even nlc ɗinsu state headquarters sukan zo a zauna a musu bayani wannan abin ba da gangan ba ne ba da gangan ba ne saboda yanayin kasuwan ne bari maka bayani abubuwan da ke faruwa wannan traktoci a wani motocin noma din nan inda a ce ana sayan su da a ce muna rely on gwamnati ne to start with gwamnati ne major customer din mu ba za ka samu how many farmers ne a Najeriya suke da hannun cewa za su iya sayan tractor miliyan biyar miliyan shida miliyan bakwai sai gwamnati ta ta tallafa mana to abin da ke faruwa yanzu za ga cewa yawancin abin gwamnati sun fi a je a so daga waje to an so abu ne daga waje mu kasuwan namu ƙara ragewa take duk wa'annan muna musu bayani kuma ma'aikatan nan inda ana producing suna gani ai da idon su ne ake producing kuma a sai da wayannan any anytime aka sai da abu substantial ana ba su abu aka ku zo ku zauna ga dan wannan ai manage ai wannan until get out of this problem a koyaushe nakan gaya musu aka ce wannan ba bacci muke ba gama abin da ke faruwa yanzu na na kai state sun kai wajen goma na visit nusu trying to sell wayan abubuwa eh. bayan haka da muka ga haka ita ba major problem din kuma is product guda ɗaya ne kuma muke da ita but product base sosai za ga cewa wannan abun in tractor ba ta shiga ba su za su shiga dalili kenan yanzu muna da investors prospective investors sun zo sun nuna interest that they want to bring in equity su akwai wayanda yake suka zo domin su sa hannun jari kenan koko sun mhm. zo kwanakin baya sun zo hatta su ma'aikatan ma sun zagaya da su a kamfanin nan sun zo an dan mun yi nisa a kan zancen da muke wannan za su zo su sa jari a kamfanin nan sannan komai da komai insha Allah za ta abin nan wuce kwafi. su wa'annan masu mallakan kamfanin ba su san da wannan matsalan ba ne ko kuma dai ba za su samo hanyar da yake za su biya wa'annan basu suka ba don wasu ma suna gwada daga cikin ma'aikatan inda ma za a biya su aikin su ma da su ajiye su da a biya su su. wato ba laifin wanda suka sai kamfanin nan ba ne mhm. kamar su wannan wanda suka sai kamfanin nan sun nuna kishi kamar lokacin da aka sa kasuwa wannan kamfanin a kasuwa an nuna kishi ne suka sa nasu kuɗin mhm. suka sa nasu jari aka sai wannan kamfanin mhm. to kai dan kasuwa ka sai kamfani with hope cewa efa eh, wannan business din will turn it around mun fara abun da zafi-zafi 2007 aka fara da zafi-zafi har wajen 2012 har su ma'aikatan sun ga kokarin da wani suka sai kamfanin suka yi kamfanin ta daɗe ba a production a wani lokacin da muka sai wannan from 2007 har wajen 2012 activities ne activities da sosai a kamfanin to but unfortunately kai dan kasuwa ka sa jari a kasuwa ka zo wudu hope cewa kasuwa za ta bunƙasa kasuwa za ta bunƙasa ka buga ka buga suddenly sai ga cewa ana shigo da kayaki ana kashe maka kasuwa ana shigo da kayayyaki daga kasar irin su china india ina kashe maka kasuwa hmm. an kashe kasuwa an buga sai ka ga kuma abin da ya kama ka dinga sayar da traktoci goma ashirin talatin sai ka ga cewa a cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida da traktor ɗaya biyu ko ka da a cikin wannan ya za ka yi hmm. sannan ma haka fa ibin kafin a shiga wannan halin su wanda suka sai kamfanin sun dinga tallama ma kamfanin nan hmm. ta dan fara an samu crisis suna kawo kuɗi su taimaka saboda dan samu a dan tattaimaka tattaimaka ba wai kawai sun abandonin kamfanin ba ne ka sa jari ka zauna wudu hope cewa za ka rarrafi wani benefit ka zauna ko kana ta sinkin kuɗi kana ta sinkin kuɗi to ai dalilin kenan da aka cewa to tun da abin haka ne gara mu samu investors wanda suke da more technical capacity wanda za su shigo wani abun na tona ran kamfanin na so da ta su ma'aikatan interest ɗin su protected. Mm-hmm. So, uh, Wahab, mm. tun da mun so lokacin da aka sai kamfanin nan da sai a rufe ta to me amfanin an sai kamfanin ne domin a bunƙasa ta saboda ba ma ma'aikata ba ma yan uwanmu najeriya a wajen da za su yi aiki to kai naka suddenly ko kasuwa kuma ta canja amma har yau akwai shiru har yanzu ma'aikatan da suna aiki wannan bodin a kanmu ne mun rike su cewa wudu hope cewa kamfanin da ta tauni a ran a ci gaba da aiki in investors suna sun zo su ya su ne ai za a jawo su ci gaba da wannan aikin yanayin ne saboda the nature of ita yanzu Nigerian economy. Hmm. An riga an buɗe. Wato tattalin arzikin Najeriya. Tattalin arzikin Najeriya an riga an buɗe bonus abu na bonus ana ta dumping kayayyaki. Kamar da fara rage ce maka za ga cewa madadin we need company like stay requires protection. requires protection daga gwamnati so da ba za a dinga shigo da kai ana dumping a kasar nan ba. Hmm. Gama yanayin shigo da kayayyakin da su sukan zo wannan ita kamfanin star take saida eh. sai ga cewa we are no longer in competition wato ba a gogayya ba a gasa tsakani babu gasa tsakani eh. amma da ce yanzu a fito da daɗin abin gwamnati dai yanzu ta fara nuna measures da cewa za a protecting hmm. za a ba ta kariya kenan to jan sayan kayayyakinta haka hmm. kariya for eh. this kind of kariya za a samu this protection da za mu samu za ga cewa shigo da kayaki daga kasan waje will become very expensive mu kuma da muke da kaya a kasa dinna zamu za mu samu mu hada mu sassaida that is basically the reason why muke samu ah, wannan problem ba sai ne kaɗai ba muna nan kamfanin assembly plants a Najeriya wajen mu biyar ne mu biyar eh. kuma the same problem muke face ga wanda na muka biya ne da fari muna kokartawa wannan abu kayayyakin da muke da su a kasa hmm. mu saida su kuma mun yi nisa gama ba bacci muke ba mun yi nisa wanda kuma akwai haske at the end of the day at the end of the tunnel hmm. gama akwai jihohin da muka riga muka je muka tattauna da su wanda sun nuna cewa efa eh za su sayi wayannan motocin motocin noma din daga hmm. daga gare mu so dama roƙon da muke fatan da muke da yake wannan gwamnati ta zo emphasis on agriculture mun aka zo harkar motocin noma da kayan noma na aiki a zo a neme mu a yi da mu muna nan ba wai ba ma nan bane kuma dama ita steer particularly an santa tun in the 80s zaka je Tractor tractocin town da aka saida tun kuma suna nan har yanzu din haka sababbin ma kan last for 20 25 30 years so muna da karfin yi muna da muna da means muna da capacity what we need is the support a gwada mu a try din mu a ga ko ba za mu ba it is only when mu local producers mun kasa in yanzu gwamnati za ta ce to a shigo da na waje ana patronizing din shine fa za a bunƙasa wannan abun abun noma din shine fa za a creating employment opportunities because kamar yadda muke dinnan in kamfanin nan tana aiki za mu ɗaukar ma'aikata a 50% capacity wajen dubu ɗaya da ɗari biyar wajen dubu ɗaya da ɗari biyar za mu ɗaukar ma'aikata directly kafin kuma fara magana ma indirectly da sauransu. manajan daraktan kamfanin Steya Alhaji Sa'idu Ahmed. Idan an samu wani ci gaba a wannan batun za mu sake sanar da ku. A mako mai zuwa za mu waiwayi batun wata baiwar Allah mai suna Firdausi, wadda wasu 'yan uwan mijinta cikinsu har da wani ɗan majalisar jiha a Bauchi suka ƙwace mata 'ya'ya bayan rasuwar mijin nata, aka hana ta ganin su ko mu'amala da su, daga baya kuma sai aka ce mata ɗaya daga cikinsu ma ta rasu. A huta lafiya.